daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga dufai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da 903 da sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na rana a yau talata da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin inda da farko za mu fara da labarin duniya sannan mu karkare shirin namu da shirye-shiryenmu na da kullum. A halin yanzu sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusuwanti da farko muhimman kanunsu. Shugaban ƙasar Iran ya bayyana cewa sirrin nasarar da Iran ta samu shine haɗin kai da kasancewar mutane a cikin kowane fage na neman ci gaban ƙasa. Shugaban ƙasar Amurka ya bayyana cewa akwai yiwuwar nan gaba ƙasar ukraine ta iya zama wani ɓangare na tsarin tsaron ƙasar rasha wani sanatan amurka ya yi barazana ga shugaban ƙasar tunisia da neman rusa nasarar dimokuraɗiyya a ƙasar yanzu kuma ga cikakkun labarun nan shugaban ƙasar iran ya bayyana cewa sirrin nasarar da iran ta samu shine haɗin kai da kasancewar mutane a cikin kowane fage na neman ci gaban ƙasa shugaban ƙasar iran masud pezeshkian ya bayyana cewa junjo halin musulunci na iran ya samu nasarar korar zalimai daga ƙasar iran ce kuma sirri ire-iren nasarorin da aka samu bayan nasarar juyin halin musulunci shine kasantuwar ƙasa ta taka rawar da haɗin kan al'umma da kyakkyawar haɗin kai a tsakanin al'ummar ƙasar shugaba fasaskiyan ya ƙara da cewa a jawabin da ya gabatar a ƙarshen jerin gwano na tunawa da nasarar juyin halin musulunci a birnin teheran fadar mulkin ƙasar ba za su taɓa miƙa wuya ga ƙasashen waje ba ko da yake iran ƙasa ce da ba ta neman yaƙi amma tun ranar farkon maƙiya suke neman ta da rikici ta da rikici a ƙasar misalin haka ne shine kisan gillar da aka yi wa firayim ministan falastinu ismail haniya a birnin tehran kuma manufar makiya ita ce ta da fitina tsakanin al'ummar ƙasar bikin zagayowar cikan shekaru 46 da samun nasarar juyin juhalin musulunci a iran ya jaddada kare tushen tsarin ƙasar da gwagwarmayar al'umma dukkanin sassan ƙasar iran sun gudanar da zanga-zanga da dukkanin bangarori na al'umma suka halarta domin tunawa da zagayowar cikan shekaru 46 da samun nasarar juyin juhalin musulunci a ƙasar tun daga wayewar garin jiya litinin ne al'ummar suka fito kan manyan hanyoyi a ƙasar a jihohin ƙasar tamkar kwararan kogi don gudanar da murnar cikan shekaru 46 da samun nasarar juyin johalin musulunci a iran tare da tabbatar da aniyar su ta yin riko da manufofin juyin johali na musulunci da kuma sabunta mubaya'ar su ga tsarin jamhuriyar musulunci shugaban ƙasar amurka ya bayyana cewa akwai yiwuwar nan gaba ƙasar ukraine ta iya zama wani ɓangare na tsarin tsaron ƙasar rasha shugaban amurka donald trump ya faɗa a ranar litinin cewa dole ne ƙasar ukraine ta tabbatar da tsaron kuɗaɗen amurka da aka zuba a cikinta saboda za ta iya zama ƙarƙashin ƙasar rasha wata rana trump ya ƙara da cewa a yayin zamansa da tashar talabijin ta fox news suna da ƙasa suna da ƙasa mai ƙimar gaske mai ɗauke da ma'adinai na musamman na man fetur da iskar gas da sauran abubuwa. Trump ya ci gaba da cewa yana son dukiyarsu ta kasance cikin aminci domin suna kashe ɗaruruwan biliyoyin daloli a cikin ƙasar. Ya ƙarƙare furcinsa da cewa za su iya cimma yarjejeniya watakila ba za su iya ba. wata rana za su iya zama wani ɓangare na ƙasar rasha wato ukraine ɗin akwai kuma yiwuwar hakan ba zai kasance ba masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da kenan birnin tehran sojojin mamayar Isra'ila suna ci gaba da rusa ababen more rayuwa a birnin Tulkaram na Falasɗinu da sansaninsa, tare da kama Falasɗinawa da tilasta wa jama'a yin gudun hijira. Sojojin mamayar Isra'ila suna ci gaba da kai hare-hare kan birnin Tulkaram da sansanoninsa guda biyu, Tulkaram da Nur al-Shams. a rana ta sha shida a jere a daidai lokacin da sojojin ke ci gaba da barnata kayayyakin more rayuwa da ƙaddarorin jama'a da kuma kame jama'a gami da tilastawa dubban mazauna sansanin biyu sansanonin biyu yin gudun hijira sojojin mamayar suna ci gaba da killace sansanin tulkaram da nur al-shams sannan kuma suna ƙara yawan sintirin motoci da na tankokin yaƙinsu su gami da sintiri da kafa a yankuna da unguwanninsu a lokacin da ake kai hare-hare kan gidajen fararen hula inda da yawansu suka zama babu kowa a cikinsu bayan da aka tilasta wa mazauna kasancewa a gidajensu ko ficewa daga yankunan biyu inda ake musu harbe-harbe da muggan makamai musamman da daddare kan gidajensu wani sanatan amurka yana barazana ga shugaban ƙasar tunusiya da neman rusa nasarar demokuraɗiyya a ƙasar sanatan amurka joey wilson ɗan majalisar wakilai daga shiyar kudancin jihar carolina ya ƙaddamar da hari kan shugaban ƙasar tunusiya kais sa'id inda ya ɗauke shi a matsayin ɗan mulkin mallaka ɗan mulkin kama karya tare da yin kira da a ƙaƙaba wa tunusiya takunkumi har sai ta dawo kan tsarin dimokuraɗiyya maganganun wilson wanda ya shahara da kare matakan muggan laifukan yahudawan sahayuniya da kuma tsantsar kiyayya ga ƙungiyoyin gwagwarmaya da dukkanin gwamnatocin larabawa da na musulmi da suka ƙi amincewa da shirin daidaita alaƙa da haramtacciyar ƙasar isra'ila ya fuskanci mai da martani mai yawa a tsakanin 'yan siyasar tunisia da masu fafutukan kare haƙƙin ɗan adam waɗanda suka soki kalamansa ciki har da 'yar majalisar dokokin tunisia fatima almasdi wacce ta buƙaci neman ahuwan al'ummar tunisia daga sanatan fatima ta jaddada cewa shugaban ƙasar tunisia yana wakiltar al'ummar ƙasarsa ne tare da cikakken wakilcin jama'a ƙarshen labarun duniyan kenan. To madalla bayan da ko kuma shan labarun duniya yanzu kuma za mu shiga taskan shirye-shiryenmu ne da kullum. inda za mu fara da sharhin bayan labaru sannan shirin ko san bayan nan akwai mu ɗauke da shirin duniyar mu a yau daga ƙarshe mu gabatar muku da tarbiyyar iyali da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. masu sauraro sai ku ga zama domin jin sharhin bayan labaru wanda zai tsokaci a kan dalilin da ya sa kungiyar hamas ta dakatar da ci gaba da musafir sunoni tsakaninta da haramtacciyar kasar isra'ila za mu ji dalili ni ne mashtaba adam da zan karanto muku wannan sharhin bayan labaru dakarun kungiyar hamas na kassam sun sanar da cewa sun dakatar da musayar fursunoni da suke yi da haramtaccen kasar isra'ila hasa illa masha Allahu kakakin dakarun na kassam abu ubaida ne ya fito ya sanar da hakan a daren wannan litinin da ta gabata ya ku bujiro da dilan da ya sa suka ɗauki wannan mataki inda ya ce a cikin makonni uku na bayan nan jagororin ƙungiyar hamas sun lura da cewa 'yan mamaya suna keta yarjejeniyar da ake cimawa da ƙin aiki da sharuɗan da suke ƙunshi a ƙarƙashinta daga ciki da akwai hana ko jikirta komawar 'yan hijira zuwa arewacin gaza hakanan kuma kai musu har-hare a cikin yankuna mabambanta na zirin gaza sun kuma hana shigar da kayan agaji kamar yadda yake a ƙarƙashin wannan yarjejeniya ga shi kuwa ita gwagwarmaya ta cika dukkanin sharuɗan da suke a ƙarƙashin yarjejeniyar ta fuskanta. abu ubaida ya ci gaba da cewa a bisa wannan dalilan an dakatar da miƙa sunayen waɗanda ya kamata a sake su a ranar asabar ɗinnan mai zuwa har sai illa masha Allahu. To wannan matakin dai yana zuwa ne a daidai lokacin da kafafen watsa labarun haramtaccen ƙasar Isra'ila suka ambaci cewa a talatan nan ne Netanyahu zai zama da majalisarsa domin tattauna wasu sabbin matakai da za su ɗauka a kan zirin Gaza da suka ƙunshi wasu sharuɗa da sun tabbatar da cewa hamas ba za ta amince da su ba wato kenan suna neman wani dalili na sake barkewar yaƙi daga ciki da akwai korar jagororin hamas daga gaza wato su fita su nufi wata ƙasa ta daban da kuma rusa dakarun da ƙasam ɗin wato take da su da kuma dawo da dukkanin fursunonin da suke a hannun ƙungiyar ta hamas ba ta da su sharuɗa ba to wasu masu bin diddigin abubuwan da suke faruwa suna danganta matsayar da hamas ɗin ta ɗauka na dakatar da ci gaba da musafir sunoni kan wannan abin da netanyahu yake shirin yi amma abin da ya fi haka fitowa fili shine soki burutsun da yake fitowa daga bakin shugaban ƙasa amurka donald trump dangane da gaza da makomar mutanenta wanda shine yake baiwa 'yan sahiyoniya ƙarfin gwiwar abin da suke yi a yanzu shugaban na ƙasar amurka ya fito fili ya ce zai sai yankin gaza da kuɗinsa domin ya yi gine-gine na kasuwanci da suka hada da manyan hotel-hotel wannan magana da ya furta ta sa ta shugaban ƙasar jamus da ya fa zaƙewa wajen goyon bayan haramtacce ƙasar isra'ila ya fito ya ce abin kunya ne a ce shugaban ƙasar amurka ya fito yana magana irin haka ba kuma shugaban ƙasar jamus ne kaɗai bai mayar da martani har da majalisar ɗinkin duniya da ƙasashe ƙawayen amurka larabawa da waɗanda ba larabawa ba sun ce gaza fa ba ta sayarwa ba ce amma da alama shi trump ɗin bai gamsu ba domin ko a ranar litinin ɗin nan ya faɗa wa tashar talabijin ɗin fox news cewa falasɗinawa ba su da haƙƙin komawa gaza domin za su samu wani wuri na daban da ya fi shi kuma a bisa tsarin da ya yi na karɓar yankin gaza ba za su koma ba watakila waɗannan maganganun da suke fitowa daga bakin trump a kalle su a matsayin abin dariya amma hakikanin gaskiya idan har ba birki ƙasashen musulmi larabawa suka taka masa ba wanda zai ji a jiki ta fuskar tattalin arziki wani abu da ya kama da haka to babu abin da zai hana hakan faruwa ashe ba shekara ɗaya da rabi aka ɗauka isra'ilan tana yi wa falasɗinawa kisan kiyashi ba ba abin da ya faru wato kasashen duniya ba su ce komai ba to me zai faru idan amurka ta shiga ciki ita dai hamas ta fara daukar mataki abin da ya rage shine sauran kasashen duniya musamman na musulmi larabawa su biyo baya to ƙarshen sharhin bayan labarun kenan. ko kun san. jama'a masu saurari assalamu alaikum yau talata goma sha ɗaya ga watan fabrairun shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da goma sha biyu ga watan sha'aban na shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru arba'in da shida da suka gabata a rana irin ta yau ashirin da uku ga watan fabrairun shekara ta alif ɗaya tara da saba'in da takwas a kwanakin farko na nasarar juyin juhalin musulunci a kasar iran gwamnatin rikon kwarya ta fara gudanar da aikin ta a hukumance duk da faduwar gwamnatin sarki sha da nasarar jin juhal musulunci da aka samu dakarun gwamnatin sarki sha waɗanda suke ragowa waɗanda kuma ba su mika waya ba suna shi gaba da fafutukar ganin sun murkushe yunkurin al'umma wani rukuni na mutane sun ɗauki aikin kyaye muhimman cibiyoyi masu muhimmanci a cikin birane don haka samuwar wata ƙungiya mai tsari ya zama wajibi domin ɗaukar matakai da kuma nauyi da ya rataya akan jama'a wajen kare mahimman wurare na gwamnati da kuma wurare na jama'a bisa umarnin marigayi imam Khomeini aka kafa kwamitin juyin juhalin musulunci domin kula da lamari na tabbatar da tsaro da kuma kare rayukan al'umma a irin wannan halin ne gidan radio da talabijin wanda ɗaya ne daga cikin muhimman sansanonin gwamnatin sarki sha ya koma ƙarƙashin masu juyin juhali kuma bayan 'yan mintoci kaɗan mai shala a gidan radiyon iran ɗin ya sanar da nasarar juyin juhalin musulunci da kuma hamɓarar da gwamnatin sarki sha da wannan kuma aka kawo ƙarshen tsarin sarauta wanda yake gudanar da harkokin gwamnati a kasar iran na tsawon kimanin shekaru dubu biyu da biyar tun daga wancan lokaci ne da kuma aka sauya tsarin tafiyar da gwamnati a kasar ta iran inda mutane suke zabar shugaban kasa da kansu da kuma 'yan majalisa kamar yadda kuma suke zabar 'yan majalisar kwararru waɗanda su ne suke zabar jagoran juyin juhalin musulunci a kowane lokaci ma'aikatar harkokin wajen kasar amurka ta ba da sanar cewa jawabin da marigayi imam komai ne ya yi jagoran juyin juhalin musulunci a makabartar Beshta Zahara da ke kudancin birnin Tehran bayan dawowarsa daga gudun hijira jawabi ne wanda ba ta maraba da shi kuma yana nuna adawa ga Amurka da Isra'ila da ma wasu kasashe na yammacin Turai da kuma suka nuna damarsu akan hakan. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 178 da suka gabata a rana irin ta yau, goma sha ɗaya ga watan Fabrairun shekara ta 1847 aka haifi thomas alva edison ba amurke haziki wanda ya kirkiro abubuwa na amfanin jama'a an haife shi a jihar ohio ta kasar amurka edison yana sha'awar gwaje-gwaje da bincike tun yana da kuruciyarsa sannan kuma yana da shekaru goma sha bakwai a duniya shi ne wanda ya kirkiro telegraph wanda ya ba da damar sadarwa daga bangare guda biyu a kan waya guda a cikin shekara ta shida edison ya kafa ɗakin gwaje-gwaje a gidansa inda ya shafe sauran shekaru arba'in da biyar na rayuwarsa yana ɗakin guje-gujen da ya kirkira a gidansa amma mafi muhimmanci a cikin ayyukan kirkira da edison ya yi shine kan fitar lantarki bai ga gasa goyo ba akan wannan tafarki bayan guje-guje masu yawa akan adana wutar lantarki a cikin batir ya samu nasarar aiwatar da hakan kamar yadda yake bukata sauran fitattun abubuwa na kirkire-kirkire wanda edison ya yi sun hada da makirfo da kuma na'urar ɗaukar hoto garmaho fitalar wutar lantarki injin lantarki na'urar watsa wutar lantarki na'urar ɗaukar hoto da kuma na'urar adana wutar lantarkin wannan sanannen makirkiri na ƙasar amurka ya yi fama da cutar kurumta a ƙarshen rayuwarsa sannan kuma ya aiwatar da abubuwa sama da dubu da ɗaya ɗari uku wanda ya kirkiro a lokacin rayuwarsa ya rasu a ranar goma sha takwas ga watan oktoban shekara ta da da talatin ɗaya yana da shekaru 84 a duniya masu saurare ko kun san cewa shekaru 35 da suka gabata a rana irin ta yau wato 11 ga watan fabrairun shekara ta 1990 Nelson Mandela madugun gwagwarmayar bukaken fata masu fada da tsarin warin launin fata a kasar Afirka ta kudu ya samu yanci sannan kuma ya fita da kurkuku bayan shafe shekaru 27 yana tsare. a shekara ta 1963 ne dai fararen fata waɗanda yawan su bai wuce kashe 20 cikin 100 na yawan mutanen ƙasar afirka ta kudu ba suka ɗaure nelson mandela domin gwagwarmayar da yake yi da tsarin wariya na launin fata mandela ya sami tarba daga miliyoyin magoya bayan sa baƙaƙen fata a faɗin kasar afirka ta kudu sannan kuma a shekara ta 1991 ya cimma yarjejeniya ta ƙarshe na kawo ƙarshen tsarin wariyar launin fata a ƙasar afirka ta kudu sai kuma a shekara ta 1994 an gudanar da zaben shugaban kasa inda farare da fatar kasar afirka ta kudu suka zaɓe shi a matsayin shugaban kasar afirka ta kudu bakar fata na farko masu saurare ko kun san cewa shekaru 2685 da suka gabata rana irin ta yau kuma 11 ga watan fabrairun shekara ta 660 kafin haihuwar annabi isa alaihi salam sarkin kasar japan na farko yi mo ya fara sarauta a kasar kuma tun daga wancan lokacin ne dai ake sarauta a japan har zuwa yanzu sai dai bisa canje-canje waɗanda aka yi ta samu har zuwa zamanin da muke ciki salon sarauta a ƙasar japan ya canja matuƙa inda yake daidai da tsarin sarauta mafi yawan ƙasashen duniya musamman ma dai ƙasashen turai inda sarki yana nan akan sarautar sa amma firaminista shine yake da haƙƙin tafiyar da dukkanin al'amura na gwamnati kamar yadda kuma majalisa ce take da haƙƙin tsara dokokin ƙasa. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masaurare saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da dala ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na hamsin da uku inda za ku ji cewa Muhammadu da shi da abokinsa Ramin a yau sun nufi wani wuri da ake sayar da jaridu na Iraniyawa, inda Muhammadu ya ci gaba da diba kanan labarai da jaridun Iran suke ɗauke da shi. Wani abu da ya birge shi shine yadda wasu jaridu suka kawo muhimman batutuwa na fitar da furanni daga ƙasar Iran zuwa wajen ƙasar. dangane da haka sai a kasance tare da mu a cikin shirin domin jin yadda ta kaya tsakanin muhammadu da abokin ramin yadda suka tattauna wannan magana amma kafin nan sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. گل فره گلها فرنی کشورهای نزدیک قسشه مقبتا اروپا نهر توره آفریقا نهر آفریقا ایران صادر می کند ایران تنفتروه پایانه matattara جالبس mai ƙayatarwa man fikr mi ni ina tunanin faqat kawai naft man fetur. intor ba haka ba ne. kishwar ƙasa bozorg babba ثروتمند می ارزکی کدام ونه مرکز متتره مرکز گل متترر فرنی تهران برنن تهران اصفهان برنن اصفهان شیراز birnin Shiraz. Kashan. Birnin Kashan. Mahallat. Yankuna. Chand. Nawa. Chand shahre digar. Wasu garuruwa daban. Hast. Akwai. Dust. Aboki. Junub. Kudu. مزرعه گونه مزرعه گل گونر فره چه گل هایی؟ ودن فرنی بسیار زیاد دیوا سوسی مثل کمر روز فره میبود ایوا لاله فرنگ لاله داوودی فرنگ داوودی مریم فرنگ مریم نرگس فرن نرگس گلایول فرن گلایل عالی است دکو قره من میروم نی زنجی چه خوب عهد کو دیدن گنی دیدن گلها گنن فرنی لذت بخش می ساجن دادی To madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a saurari tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammadu da abokin Ramin a wajen sayar da jaridu. گلهای ایران در اروپا؟ بله ایران یک پایانه بزرگ گل دارد. یعنی ایران به کشورهای دیگر گل صادر می کند؟ بله ایران به کشورهای نزدیک و همچنین اروپا و آفریقا گل صادر می کند. جالب است. من فکر می کردم ایران فقط نفت صادر می کند. نه نه اینطور نیست. ایران کشور بزرگ و ثروتمندی است. کدام شهرهای ایران مرکز گل هستند؟ اصفهان، شیراز، کاشان، محلات و چند شهر دیگر پس در تهران هم مزرعه گل هست؟ بله دوست پدرم در جنوب تهران یک مزرعه بزرگ گل دارد چه گلهایی در آنجا هست؟ های بسیار زیادی در آنجا هست مثل رز، لاله، داوودی، مریم نرگس و گلایول عالی است من یک روز به آنجا می روم چه خوب دیدن گلها لذت بخش است تو مادلا ینزو کما سی اکارا سرارن ونن و اما با تردا پسر you. گلهای ایران در اروپا؟ فرنن ایران اچوری؟ بله ایران یک پایانه بزرگ گل دارد ای ایران تنا دا وتا ببر متترر فره یعنی ایران به کشورهای دیگر گل صادر می کند؟ کنا نپین ایران تنا پیتر دا فرنی زوا وجه؟ بله ایران به کشورهای نزدیک و همچنین اروپا و آفریقا گل صادر می کند. ای ایران تنها fitar فرنی فرنی زو ƙasashe makwabta حکنان توری دا افریکا جالب است من فکر می کردم ایران فقط نفت صادر می کند نی کیو؟ نی اینا ایران tana fitar تر mai ne نه نه اینطور نیست ایران کشور بزرگ و ثروتمندی است آه آه آه با بانی ایران با قصه چه می ارزکی کدام شهرهای ایران مرکز گل هستند؟ و دنه ایران نه متترر فرنی؟ تهران، اصفهان، شیراز، کاشان، محلات و چند شهر دیگر گروروان تهران، اصفهان، شیراز، کاشان وسو کنه، دا وسو گروروه پس در تهران هم مزرعه گل هست کنن ا تهران ما اکوی گونر فرنی بله دوست پدرم در جنوب تهران یک مزرعه بزرگ گل دارد. ای ابوکین بابا ناما ینا دوتا ببر گونه فرنی اکودنچن برنن تهران. چه گل هایی در آنجا هست؟ وادن ایرن فرنی نه که اکوی اچن؟ گل های بسیار زیادی در آنجا هست. مثل روز، لاله، داوودی، مریم، نرگس و گلایول اکوی فرانی و اچان کمر فرانی ماسو و دا فرانن لاله داوودی، مریم، نرگس دا گلایل عالی است دکیو قره من یک روز با آنجا می روم نی و ترانا زنجی چند چه خوب دیدن گلها لذت بخش است اد کلنگ فرنی ینا داد تو tumadala تو masu saurare kun dai ji yadda ta kaya tsakanin muhammad da ramin a wurin da ake sayar da jaridu da da allah ubangiji a mako na gaba za ku ji mu dauke da ci gaban shirin muna karatantar da masu saurare cewa za a samu samun matanin wannan shiri a shafinmu na intanet kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa muka gabatar da shirin ne abdullahi salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. To a shirin na yau dai za mu mai da hankali ne kan cutar gyambon ciki ko kuma ulsa daya daga cikin cutukan da suke addabar sashen da ya shafi ciki da fatan za a kasance a tare da mu. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. To marilla kamar da watakila wasan ku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan gyambon ciki ko kuma olsa ɗaya daga cikin cutukan da ke addabar sashen da ya shafi ciki sakamakon tafi kama tumbi ko karamin hanji. Ciwon olsa akan iya magance shi ta hanyoyi da dama mafi sauki su ne ta hanyar shan magunguna bisa umarnin likita. To domin tattauna wannan batun shirin a yau ina tare da Dr. Sabu Ahmed, ƙwararren likita a jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya. da farko kuma ya fara da mana bayani kan abin da ake nufi da ciwon na kwalsa ko kuma gyambon ciki ciwon olka kamar yadda za a iya fassara a hausa a ce gyamban ciki ciwo ne da ke zama kamar rauni amma ba wai haka kawai ke farawa a matsayin ciwo ba da dama yana faruwa da samun kwarnafi mai tsanani da kan shafi ko tumbi ko kuma hanji a shi sa a turanci akan cewa akwai gastric ulcer akwai duodenal ulcer to wato na tumbi da na hanji kenan mun jamban. kama kafin ya faru akwai abubuwan da sukan fara a cikin bayanin da likita ya yi ya taɓo batun ababen da kan faruwa idan mutum ya kamu da ciwon na olsa to ko waɗanne ne daga cikinsu? Misali akan samu laruran yawan kwanaki wato da tsani da ke tsatsafowa daga cikin dumbin mutum ya ba shi wannan tsamin kamar ruwan batir ne yana tare da sinadarin da ake shahada chloric acid da kuma waɗansu sinadarai na enzymes masu narkar da abubuwa masu narkar da tsoka ba akan ce wasu phosphatic enzymes suna nan da dama to waɗannan abubuwa su sukan na da ciki ko hanji su sa miki sannan abin ya zo ya zama ma mutum matsala ko lokaci mutum ya ci abinci sai in abinci ne zai wucewa ta wurin da rauni ke sai ciki ya ta ciwo zuciya ya ta tashi a mutum ya samu wani lokaci rikewan baya sosai a kuma in ya kai ga raunin ya yi girma jini na fita ta, za a gama mutum yana bayan gida ba kirin to wannan shi ne ma bayani ka ke ta kan menene gyamban ciki ko kuma septic ulcer ko akwai wani abu da ke haddasa shi wannan ciwon na ulcer wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa Eto masana sun ce yawanci tsafowar yawon tumbi a shi kan haddasa shi in yawon tumbi ya fito da yawa a tsamin shi. A yadda mutum kaftar da yawo a ƙarƙashin harshen shi a baki haka shi tumbin mutum shi ma yana ƙarƙashin nan shi yawo kuma na cikin tumbi mai tsani ne yana da zafi. To in ya yi yawa ya yakan iya cin tumbin kansa yakan kuma iya cin hanji sai ka kuma miki. To wannan wani lokaci kan faru saboda yanayi canjin yanayi da aka samu a to wani lokaci ake kuma cin abu mai yaji ko kuma hawa wato coffee kenan a shi ma yana sa wannan al'amari to a kaɗan daga cikin abubuwan da aka suna sawa kenan amma kuma akan samu wani irin nau'in kaman ƙari a cikin jikin mutum musamman ta wurin hanji mai tsatsafo da wasu sinadarai da ke sa yawon ya karu a wani lokaci ake gastrinomas a in suka fito suka yawa za su iya sa wannan tsamutsamun tsamun hydrochloric acid din ya yi yawa to banda na ci gaba zama da yunwan ciki yana kawo wannan sannan kuma akwai wata kwayan halitta kwayan ciwo da ake kiranta helicobacter pylori da take ita ma kawo samun wannan gyamban ciki to abubuwa kaɗan daga cikin da ake gani suke kawo kenan shi ka ga mutum yana autar yana yawan tashi musamman da daddare inda ciwon ya fi kan karanta wani lokaci da dare sannan kuma cin abinci da yaji akan hana mutum yana da olson ko baya shi a wani zaka ka ana mara ka di ka rage yawancin abu mai yaji da tsani kara olsa ya tashi maka ko kuma kai ya sa maka olsa to duk waɗannan suka iya faruwa kuma akwai kashin gaskiya cikin saboda ka olsa peptic olsa wato gyamban ciki ba ciwo ɗaya ne ba abu ɗaya ne yake kawo shi ba abubuwa da dama suna kawowa amma likita kan iya dubawa bayan ya gane cewa akwai gyamban ciki sannan ya ba da maganin da suka dace wani lokacin kwayan cutar ne sa ya haɗa da wato magunguna kamar su antibiotics da suka dace saboda ya kashe kwayar cutar da ake ganin ta sa osan amma kuma yawan ceciyan banza ne akan kuma wayar mutum ya gane me zai ci ne bai ci ba kuma kada ya zauna da yunwa cikin shi ah, kuma shi ma da rashin cin abinci akan kari yana kawo ko da mutum zai ci abinci sau hudu ne a rana amma watakila ya ci da safe sai kusan yamma zai ya ci da yamma kuma da ba ya kada ci kafin kwanta ci kaga wannan bai babu daidaito ana son ga akalla baya kowane awa shida ne da safe mutum ya ci da rana ya ci da dare kuma wato breakfast lunch and dinner in aka ba da eh, rata da ya dace daidai da daidai da daidai ya fi alheri akan takurawa jiki ko da mutum zai ci mai yawa daga baya ba a so eh, ratan ya dinga zama ba daidaito a tsakani wannan da malam turkta waɗannan alamu ne ne haka suke nuna mutum yana fama da shi wannan ciwon na ulsa eh shi ne a turci muke cewa symptom ba alamun ciwo da shi majinyaci zai koka na farko kaga akwai samun kwanafi ah, mutum wani lokaci ya ci abinci ya ki sauka ah, wani lokaci sai kamar gyatsa sai wani ruwa mai tsani ya dawo baki ah, wani kira shi acid reflux shi ma yana iya zama kamar somin taɓi ko kuma farko-farkon alamun alsa tattun oza na biyu kuma shi ne tashin zuciya tashin zuciya mutum ne ya ya cika wara baki wasu haza za su yi amai in tashin zuciya ya damu wani wani bai taɓa jin daɗi ya sai amai in ya amai ya dan tsamu tsama ka tsamin ya bar cikin sai ga mutum ya ji daɗi ya samu nutsuwa na uku shine ciwon ciwon kahon zuci a kahon zuci ba a zuciya ba ne kahon zuci wurin tsakiyar kirji ne abin da yake wurin shine hanjin da yake ko kuma makoshin da yake saman tumbi a abinci sai ya gitta wurin kafin ya shiga ya yi ciki cikin dumbin mutum aka ciwo a kahon zuciyoyi ta suya a shi ma halamun shi ne ko kuma ciwon ciki ma gaba daya mutum ya dinga samun ciki shi yana kullewa wani lokaci abin ana jin shi har baya a banda wannan kuma wani in ya ci abinci ne ciwon kan tashi ko da abincin ba tsani wani kuma zai iya cewa sai mai tsani ko mai yaji a wani kuma in ya je bayan gida zai iya ganin halamun cewa bayan shi ya bari kirin kama an dama gawayi wannan jamban ciki ne wato septic ozan da ya fara jini din da aka samu rauni ba wuya in aka samu fani sai jini ya tsatsafo shi ne muke kiran shi da a turance bidin alsa to in kafin jinin ya gangaro ya gauri da yawun da mutum ya haɗiya ya gauri zafin ciki ba ya kara canja shi sai ya rikita ya zama baki kirin wani bai gane ma cewa jini bane zai ce kawai bayan gidan shi ya bata zaman gauri ba tare da ya san cewa ma jini ne ya da ya fito eh, ya dan shaɗi ne da ya wuce canja ya zama baki ba a turanci muna kira shi melina stew Wannan kaɗan daga cikin alamun jambanci da na malam sai kuma in likita yana dubawa in ya dan laka in ya laka cikin mutum yakan wani lokaci yakan zama sai mutum ya zamu da ce wayo na jin zafi wato tenderness kenan yakan faru amma in wannan jambanci ya yi nisa wannan kenan malam. san kai da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da mu mai sama Allah ka taimake su amin. Ko ana warkewa daga shi wannan ciwon na olsa ko kuma gyambon ciki ga dai likita da bayani. a ana warkewa sosai kuwa idan kuma an warke duk da aka samu rauni aka warke ai akwai tabo wurin da wurin da yi tabo zai saurin tsagawa ko a fata kenan ka ji rauni ta samu skin ulcer wato eh, rauni ko Biki a fatan ka in ya warke taban nan bai da karfin wurin da bai da tabo saboda haka mutumin da ya taba yin olsa zai iya warkewa wurin zai yi irin nashi taban da yake yi amma ba wuya kuma wurin ya sake dagawa in mutum ya fara komawa ɗabi'u marasa kyau da zai haddasa min olsen tun daga fari to yana warkewa amma yana saurin kuma iya dawa babban abin wahala shine a ce mutum ya canza ɗabi'ar shi da yi wannan cikin olsen ya tafiya tafi a kar amince kuma gaskiya hanya ɗaya da ake tabbatar da olsa shine ta hanyar leƙa shi a gan shi ƙarara shine endoscopy amma duk sauran abubuwan da zai sai dai a dinga kintatin cewa ana zaton ulcer ne amma ana so a tabbatar akwai yar waya mai kyamara da fitila a ƙarshen ta da ta endoscope za a zira shi ta baki a je har cikin tumbin mutum ko hanji in ya shiga sai a ga inda ulcer yake akan iya gutsuran fatan ulcer ma saboda a jagora a tabbatar cewa shi ulcer nan musamman in ya tsufa ya rage bai fara neman rikidora ga makansa ba to waɗannan hanyoyi da ake gane shi kenan kuma ciwon yana iya warkewa amma kuma yakan iya kwabewa kuma ya zama a kansa ko ya fashe ko ya rabu wani bangaren jiki ko kuma ya fita da jini. yawa da yake kamar ana magana ne na cikin shi tumbi haka kamar wani lokacin akan yi tiyata ne ko kuma akwai magungunan haka da ake sha na aurka ko kuma ya danganta da karfin shi olsa din ne. Eh, ya danganta da karfin olsa din mataki mataki ne akan ba da magani yawanci kuma a ware mutum kai akan abincin da zai ci da wanda ba zai ci ba. na biyu akan ba da magunguna da dama da ake sha magungunan ma nau'i nau'i ne akwai su antacid masu rage tsamin ciki akwai masu rage tsatsafo da tsamin kuma da kanshi su ne kamar proton pump inhibitors da h2 antagonist wannan ne ke na turanci sannan aka yi aiki wani lokaci a tsinka jijiyoyin da suke zabar da tumbi ya dinga tsatsafo da wannan yawo mai tsami ne kuma cutar da tantanin cikin tundi ko hanji amma wannan aikin yanzu bai faya ba faya san shi kamar da ba da ana yawan yi amma gaskiya an rage saboda shi kansa aikin yana zuwa tare da nashi matsalolin ga baya misali mutum a ga cewa miki ya ci tumbin shi ya yawa in aka yanke tumbin mutum zai asara abubuwa da dama da na halitta ne wanda suke taimaka ma wurin ci maka da cin abinci da kuma narkar da abinci in an cewa mutum tumbi gaba da misali osa ta bata mara cikin tumbinsa gaba daya zai zo ya ta fama da kuma karancin jini don a cikin tumbin akwai wani sinadari da ke taimakawa vitamin vitamin da suke taimakawa wajen samun jini wato intrinsic factor na tumbi in babu shi ko ka ci abinci mai vitamin B12 ko balamin ba zai shiga jikinka ba saboda rashin wannan halitta an yanke mutum tumbi inda intrinsic factor ke fitowa to waɗannan abubuwa sukan faru da yawa shi sa eh, zai ba da farin yi sosai shi wannan operation da ake na na ulcer ko da bagatani ne tsinka jijiya ko kuma eh, yanke shi da ulcer din yake da juna shi da wani bangare jiki in an samu magunguna da dama masu inganci kuma mutum yana da danci mace na rayuwa abubuwan za su kyau to ko waɗanne shawarwari ne jama'a za su amfana da su don kaucewa kamuwa da shi wannan ciwo na ulcer ba su neman shawara a wurin likita su je su nemi shawara in kuma ya zama da cewa ulcer mutum ba ya karin akwai haɗarin ya kwaɗe gaba ɗaya ya zama babban alamari na uku kuma shi ne mutane su san abin da suke ci kayan da mutum za ka ci a harshen ka ka ji kawai ya dame ka kana ci bai kamata ka zuba shi a cikin musamman in ka san kana da osa ko kuma kana tsoron ka kamu da osa din sa waɗannan abubuwa a ciki to baki ma ya sha wahala ballantana hanjin cikin mutum so wannan matsalolin a kiyaye da su sannan ya ji alamu olson a yi sauri a jerin likita kuma akwai shiri da dama a gidajen rediyo a kan yanci makan da mutum yake kamata yi ba tare da ya samu irin nan larurai da ake kiran suna gyamban ciki ba wato ta kawo wannan kira ta kace mala. Allah ka ba mu sa kai sama Allah kiyaye ciwo gobe. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan godiya ta musamman ga bakon namu a yau Dokta Sabo Ahmed ƙwararren likita kana mai koyar da aikin likita a jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa a huta lafiya. Masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu, mai sama Allah ya taimake su am. Kai a gaida likita bokan turai. tarbiyyar iyali masu raro barkamu da warhaka da mu sake saduwa da mu a cikin wannan shirin na tarbiyyar iyali shirin da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuttuban masana da manazarta da kuma magada annabawa nudin shawarwarinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan radion BOH karkashin hausa tv da ke nan birnin tehran da ni awala kunya ke jagorantar gabatar muku da da shi da fatan za ku kasance tare da mu tun daga farkonsa har zuwa ƙarshensa a yau din nan yara a cikin shirin na yau za mu ci gaba da sauraron shehun malamin nan muhammad sada lizare da ke birnin yamai na ƙasar nijar da ci gaba da yi mana bayanin sakon haƙoƙi daga littafin rasadatul hukuk da kuma yadda iyali za su amfana da shi yau malam zai tashi ne akan haƙƙin ciki da abubuwan da ya kamata a rinka sanya masa malam ya shirya bismillah muna ƙara godiyar mu ga Allah tabaraka wa ta'ala mai yawan rahama da shin kai mahalaccin kowa da komai wanda shi ya ba mu dama kuma shi ya kawo mu a wannan lokaci mai ɗimbin albarka lokacin mu na karanta littafin imami ma'asumi risalatul hukuk na imam ali zainal abidina dan imam Hussaini alaihi masala wanda yau muna akan haɗi na takwas wanda shine haɗi na ciki yake cewa wa amma haqqu batnika fa Allah taj'aluhu wa'an li qalilin min al-haram wala li kasir yace haƙƙin cikinka kina za mu yi magana akan haƙƙin ciki haƙƙin cikinka a kanka kai ɗan adam haƙƙin cikinki haƙƙin ciki na haƙƙin cikin mu haƙƙin cikin ku wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta mana mu kiyaye wanda in mun kiyaye mu yi daɗin kai gobe lahira mu ci riba in muka tuzarta wannan haƙƙin to shi ma cikin gobe lahira za ka gan shi a matsayin wata halitta daban wacce za ta yi magana mustaƙilla za ka ganta ba tare da kai ba za ta yi magana za ta ba da shaida cikin ka zai ba da shaida a gare ka ko a kanka don haka shi ma yana da haƙƙi shi cikin a kanka ya ce haƙƙin shi ne a takaice kakka yarda ko da wasa ka mayar da cikinka jibji abin nufi kakka mayar da cikinka wata jika ta ƙunsa abin da bai halatta ba a gare ka na haram kaɗan ko mai yawa kakka mai da cikinka jibji matattara haram kai kakka mai da cikinka wurin saka haram komi kaɗancinta wa an taksu da lahu fil halal ولا تخرجه من حد التقوية إلى حد التهوين cikin kai da haƙƙi a kanka ka ci abinci ka zuba abinci a cikin ka zuba ruwa a cikinka na halal abincin ka ci na halal ruwan ka sha na halal kuma da cin da shan ka yi su kadaran kadahan kaccin abincinka ya wuce matsayin ƙarfafa jikin kad abin da za ka sha a cikinka ya wuce matsayin ƙarfafa jikin ya kai game a ruba-ruba rubu-rubu komi kai ta zubawa aitacci babu iyaka ka ci abinci don ƙarfafa jikinka ka sha abin da za ka sha don ƙarfafa jikinka haƙƙin cikinka ne amma kuma na halal a na halal ɗin ma ka ci daidai abin da zai gina maka jiki ka sha daidai abin da zai gina maka jikinka saboda ana buƙatar rayuwarka ana buƙatar lafiyar jikinka amma kada ya zama kai wani zambako ne wanda komi haram haram za ka yi ta ci irin cin wasu irin dabbobi karka yi ci wanda zai maida ka a matsayin wani wanda bai da tunani kaccin abincinka ya kai ka a matsayin wanda baya da mutunci bai sandar abin da ake ru'a ba saboda yin yawan cin abinci guni na cin abinci yana mai da kai marar mutunci marar kima a idanun al'umma masu raro kada ku shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radiyon h karkashin hausa tv a birnin tehran inda za mu ci gaba da sauraron bayanin malam kan haƙƙin ciki da yadda za a koya masa haƙuri da yunwa yana daga cikin haƙƙin cikinka dabtahu iza hamma bilju wa zama ka yi ƙoƙari ka saba ma cikinka ka daure ka saba ma cikinka haƙƙinsa ne ka saba masa haƙuri da yunwa ka saba masa haƙuri da ƙishin ruwa don sai ka yunwatar da cikinka sannan za ka samu tsarkaka daga waɗansu cututtuka sai ka yunwatar da cikinka sannan za ka iya tuna marasa shi talakawa wayanda ke yin kwanaki ba su samu abinci ba sai kai ma ka taimaka musu sai ka zauna da kishi sannan za ka tuna da halin da bayan allah suke ciki waɗanda suke fama da kishi a lokacin kai ma sai ka taimaka musu kinan kai ƙoƙari ka daure cikinka ka daure cikinka ka saba masa haƙuri da yunwa ka saba masa haƙuri da kishi daidai iyayen da haƙurin yunwan ba zai cuta ma jikinka ba iyayen da haƙurin ƙishin ba zai cuta ma jikinka ba imami ma'asumi yake ce mana alaihissalam salam fa inna shab bi بصاحبه ila tuhan mukassila ومثبطة ومقطئة عن كل بر وكرم ce don cika ciki in ta wuce kima cika ciki da abinci na halal ba ana batun na haram ba na halal in ka cika cika ciki cika cikin ta wuce kima bakare cikin da abun sha in ka sha har ya wuce kima to zai haifar maka kasala za ka zama baka iya umfana komai ba so nawa adam ya ci abinci a gona misali saboda ya ci da yawa ya kasa tashi ya yi noma so nawa ma'aikacin gini ya ci abincin da ya fi ƙarfinsa ya kasa ci gaba da aiki bayan ya ci abinci to cika ciki idan ya wuce ƙima yana haifar da kasala yana aifar da kasala sannan kuma yana hana ka aiki na ibada sallah za ka yi ba za ka yi ruku'u yadda ya dace ba ba kai za ka yi sujada yadda ya dace ba za ka samu sukuni ba sannan kuma ba halayya ne na karamci ba ka ci halkai kumburi ɗan uwa masu girma yan uwar imani ina ganin nan za mu takaita da fatan allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon ci gaba insha allah wa sallallahu ta'ala ala khairi muhammadu albaiti a albayti na tafiri Allahumma salli ala صل wa Ali وآل wa ajil farjahu to shi dai malam ya shiga jiki da bayani amma lokacin ya sake mana irin wancan halin nasa a maimakon sashen hausa na boh da ke kakashin hausa tv na birnin tehran muna ƙara yin godiya ta musamman a shehun malami muhammad salih lizare da ke birnin yamai a ƙasar nijar da wannan lokaci da ya bada allah ya saka ya ƙara malam ƙarfin jiki ni kuma da kunya da na shirya bayan na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ku bi makaranta kun irin haka shine Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita dubu da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. matasa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na dan matasa. Shiri ne dai wanda muke gabatar muku da batutuwa da suka shafi rayuwar matasa da kuma ƙalubalen da yake gabansu a rayuwa. Idan koma sauraron suna a tare da mu, za su tuna cewa a baya mun buɗe magana ne akan wato matasa a cikin jami'o'i da kuma manyan makarantu a arewacin najeriya abubuwan da muka mai da hankali a su kuwa su ne ƙoƙari ko kuma aka san haka da matasan suke yi a fagen karatu wa uba dalilin da yake sanya su yin karatun a shirin baya mun ji ta bakin malam yunus sani wanda malami ne a jami'ar umaru yar aduwa wadda ke jihar katsina inda fara mana bayani akan matsalolin da ɗaliban suke fuskanta to da fatan za a kasance tare da umu a cikin wannan shirin domin a ji mu da ci gaba da shirin da ya shafi rawar da matasa suke takawa a fagen ilimi a jami'o'i da kuma manyan makarantu a arewacin najeriya mu ƙara ba da himma mu yi ilimi kar mu sa kasala yara. Mu ƙara ba da himma mu yi ilimi kar mu sa kasala yara. Dukkanin ayyukan da zan da rabbi za na fara. Yara. In ya tsare ni sai na komai in na gama na ƙara. Yara. Rabbi kai salati gummai mai kyan dasa shi da sura. Yara. To bayan da shirin baya muka ji ta bakin Malam Yunus Sani a Jami'ar Umar 'yar Aduwa da ke jihar Katsina. To yau za mu nufi Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria domin jin ta bakin ɗaya daga cikin malamanta dangane da waɗannan matsalolin da muke magana a kansu. Malam Khalil Ibrahim malami ne a tsangarar ilimin addini da adabin larabci a wannan jami'ar ta Ahmadu Bello. ya fara amsa tambayar shirinmu akan koyaya ɗaliban musamman ma dai waɗanda suka fito daga arewacin najeriya suke nuna ƙoƙari a fagen ilimi ga abin da yake cewa To, eh, ta wannan ɓangaren ba laifi gaskiya mutanen eh, da suke zuwa daga jihohin arewa za ga in dai batun cin jarawa da karatu zan iya cewa kamar sun fi na kudu ka kwatanta inda abin da sakamakon jarawa ne ke bada yau mu zuwa ɗalibai. Ya kyauti yara manyan gobe, mu zankin ladabi ga uwaye, cancane mu muna ‘yan yara, mu sadaka a wurin malam. To domin amsa wannan tambayar a wani sashe na arewacin Najeriya ɗin. manufi jihar jigawa domin jin ta bakin malamin kwalejin horar da malamai ta wannan jihar wadda take a garin gumel bello ahmad ya mana bayani kamar haka a irin makarantunmu wato makarantu na gaba da secondary school yawanci za ka ga yanzu kasantuwar babu ayyukan yi mutu ya gama secondary misali babu kamfanoni da za su ɗauke shi yawanci aikin gwamnati na albashi da kamfanoni kuma shi ake samu kuma mafi yawanci sun fi son wanda ya dan karatu akalla diploma ko yanci e zuwa digiri to wannan ya sa an samu wato ɗalibai duk shekara suna karuwa da suke gogayya wajen shiga irin wannan makarantu wato na game da sakandare za ka ga cewa duk matashi bayan ya gama sakandare babban burin shi shine ya shigo babban makaranta ya sami certificate ko kuma takardar shaida ta gama don ya samu aiki ya samu ah, abin yi to saboda haka za a ga maza da mata yanzu an samu ci gaba sosai ta bangaren shigowa irin wannan makarantu. mu ƙara ba da himma mu yi ilimi kar mu sa kasala yara. da Dangane da matsalolin da ɗalibai suka gado daga wato makarantun sakandare da kuma firamare tun a baya inda ake samun giɓi wajen sanin abin da ya kamata a ce sun sani domin shiga jami'o'i. na fara da tambayar malam ibrahim hadina jami'ar amadu bello domin jin yadda wannan matsala take tasiri a kan ɗaliban ga abin da yake cewa saboda ai makarantun da suke na primary da secondary school su ne suke yaya ɗaliban da suke zowa jami'a so idan wannan makarantun na kafin karatun gaba da secondary sun kasance ba su da kyau ko kuma sun taɓarɓare to ai kaga haka yanayin ɗaliban da za su zo jami'o'in kenan za su kasance yana tasiri sosai. Ni na fahimci ilimi ne bambancin mutum da dabba. shi yake baka dukka abin da da baka yi zato ba. To shi ma Malam Bello Ahmad ya amsa mana tambaya dangane da wannan matsalar da ɗaliban suke zuwa da ita ga jawabin da ya yi mana. Babban matsalar da muke fuskanta a nan shine za ka ga mutum ya shigo babban makaranta ta game da sakandare amma kuma za ka ga iliminsa bai wuce na ɗan sakandare ɗin ba ko wani ma kila bai kai primary school ba in ka samu wanda ya primary school ta kuɗi mai kyau to za ka tarar yadda zai ma rubutu ka iya karantawa to ɗalibin da yake babban makaranta ma ba zai iya ba so za ka tarar kuma in ka je irin makarantunmu musamman na karkara za ka tarar mafi yawanci makarantun gwamnati ne kuma za ka ga malam ba akwai karancin malamai sosai kwararru wato yaran ba su samu fandisho mai kyau ba haka in ka taho sakandare musamman yanzu lokacin siyasa za ka tare duk ma'aikatan yan alfarma ne wanda kila su ma ba su ba su da kwarewa ta musamman da za su iya koyarwa a takaice za ka ga yaro yana da himma da azama ta karatu amma kuma ba shi da fandisho saboda haka wannan yana cutar da shi idan ya zo babban makaranta saboda a babban makaranta an kaddara cewa yaro yana da cikakken ilimin firamare da sakandare a nan ɗorawa za a yi to kuma ginin ba zai yiwu ba saboda za ka zo kana so ka koyar da yaro da turanci ake koyarwa amma shi baya ji kaga bai iya rubutu ba bai iya lissafi ba saboda haka za ka tarar matsalolin suna da yawa eh, to saboda haka wannan ma yana sa kuzarin yaran eh, ya ragu matuƙa da kuma matsanancin rayuwa da ake ciki yawanci iyayensu talakawa ne saboda ka abincin da zai ci wahala ne da kuma babu ɗan taimakon da yake zuwa daga gwamnati sai da taimaka amma ba zai gamsar da shi ya samu kwanciyar hankalin da zai karatu ba to ina ga waɗannan sun taimaka wajen eh, lalacewa

sai dai muna ɗauke da ci gabansa a shiri na gaba inda za mu sake jin ta bakunan waɗannan malaman dangane da waɗannan matsalolin da suka shafi ilimi a tsakanin matasa a arewacin najeriya da fatan za a kasance tare da mu zuwa wancan lokacin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu bambancin mutum da dabba shi yake baka dukkan abin da da baka yi zato ba Ba duniya ba ko a kiyama ba zan ki in faɗa ba. Jahili bai da tasiri in ba cikon gari ba. Ko ina ka leka ka yi duba jahilin su shine shara. Ku ba da yin mai ilimi kar mu kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama saurare assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma saka zanen a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin yana cikin sami kawo muku kiɗe-kiɗe da wake-wake da aka yi a nan kasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to kamar yadda masu aure suka sani ne wannan shirin namu yana gaito muku waka ne daban-daban a faɗin kasar iran domin kawo muku irin waƙe-waƙe da suka yi kan ɓangarori daban-daban da abin da ya shafi irfani abin da ya shafi kishin ƙasa da gwagwarmaya da dai makamantan haka har ila yau wakan gaito muku waƙa ma da suka yi waƙe-waƙe kan abin da ya shafi ɗabi'a da dai makamantan su. to yau shirin namu ya gaito muku mai maisan ma'afi wani fashin mawaƙi ne a nan ƙasar iran wanda ya shahara kuma zama kamun kwawakin da yi ne game da abin da ya shafi ma'anawiya da abin da ya shafi tunawa da ubangiji da kuma inda a cikin waƙar yake bayyana wato matsayin ubangiji da kuma yadda yake nuna cewa babu wata mafaka ko kuma wanda zaka jingina da shi ka tsira face Allah maɗaukin sarki ba tare da bata lokaci ba bari haɗa ku da shi domin jin abin da ta zama da fatima za su amfana kuma za su zaɗin waƙar. که با تو گریه کرد کسی که آرزون نداشت تموم آرزوش تو بودی کجا بود که عاشق تو شد کسی که مثل آینه بود کسی که روش تو بودی کجا بود کسی که مرده بود دوباره با تو زنده شد کسی که مثل تو ندیده کجا بود که وقت او رسید به گریه ای که خنده شد به خنده ای که از لب تو دیده صدا کنم بگو آه از بی کسی به داد این دل شکسته میرسی به پای این غرور خسته میرسی تو را کجا صدا کنم بگو کجا بود که با تو گریه کرد کسی که آرزو نداشت تموم آرزوش تو بودی کجا بود که عاشق تو شد کسی که مثل آینه بود کسی که رو به روش تو بودی میسوزد تنم ترانه به خاطر تو بند تو شوم تو را کجا صدا کنم بگو آه از بی کسی به داد این دل شکسته میرسی به پای این غرور خسته میرسی تو را کجا صدا کنم بگو سوزد تنم ترانه ای به خاطر تو بر لبم بهانه ای به یاد عشق تو شوم تو را کجا صدا کنم بگو آه از بی کسی به داد این دل شکسته میرسی به پای این غرور خسته میرسی را کجا صدا کنم بگو To madalla an gaishe da Maisa Mu'afi fitaccen mawaƙi a nan ƙasar Iran wanda ya mana waƙa ta Irfani inda mana waƙa ta sanin Ubangiji da kuma yadda mutum zai nuna ƙaunarsa ga Allah madaukin sarki da fata mana sun amfana kuma ta ƙayatar da su. Zan jalin zamun shirin a nan sai a tarbe mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauke da sabar waƙar amma kafin nan a madadin kowa da kowa ni ma dugun shirin nake cewa zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. شکستن های هر شب حسی که گم بود تو خنده هامون با تو قصه عشقی که آروم ردشو گم کرد از تو صدامون من با تو گریه کردم هر شب دل با پس حال تو بودم من مثل سای آروم هر جا بودی به دنبال تو بودم تو حتی دل ندادی یک ساعت با هوای تو بنشینم بیدارم کن از این خواب من هر شب خواب چشماتو میبینم بی من رفتی بی تو موندم عشقی بین ما بود و پنهون شد من دور از تو تو دور از من چشمی گریه کرد و دلی خون شد دردی پنهون در جان داریم دلتنگی ببین درمان ما نیست خاموشم من خاموشی تو خاموشی بدون پایان ما نیست که هر شب بی تو نشسته غمگین و خسته تنهاست روح بیتابی که هر روز بعد تنهایی دل به تو بسته وای از من مثل هر شب از عشق قصه رویایی دارم با یزدا مثل هر روز آبوشی خسته از تنهایی داری با تو تا نباشی بیتابی مثل ابری دور و تنها باید من تا نبارم چون باران بر نمیگردم به دنیا یا دل کندن یا دل بستن من با عشق تو زنده میمونم من دور از تو دور از من من پایان این عشق میدونم دردی پنهون در جان داریم دلتنگی ببین درمان ما نیست خاموشم من خاموشی تا خاموشی بدون پایان ما نیست شد من دور از تو تو دور از من چشمی گریه کرد و دلی خون شد دردی پنهون در جان داریم دلتنگی ببین درمان ما نیست خاموشم من خاموشی تو خاموشی بدون پایان ما نیست